tazo ta zo ta tana da buƙatar kuɗin da take bin ki bashi naira na guga naira har naira saba'in biki bata ba a kan za zaki rika jamin masifa tsakani da Allah kin hana yarinya kuɗin ta haka ake yi wani wace irin rayuwa ce kina zama min da mutunci eh lalle rashin mutuncin na da zuwai za ta yi mani akan naira saba'in har ta gaya maka akan me za ta yi min wannan abu haka kai to yanzu tsakani da Allah Alhaji Jallo yanzu da ka wadata ne ina dan samu ai ka gani naira saba'in din mecece kar ki kuskura ki ƙara zaginta hakkinta ne naira saba'in wasa ce in fitsari banza ne ka za ta yi mana ɗauki kuɗinta mana ki bata da ba ta zo ta wannan maganar ba to bari ma in gaya miki yanzu abun ma da na yanke za a yi shine yanzu kuɗinta naira saba'in ɗauka zaki ki bani na ajiye ni zan bata kuɗinta da hannuna. to kai wai mai darin gama ka da zuwan nan gidansu ka sani ko kuwa hadda zaka ce min wannan magana a ah, ba magana ce to yana san gidansu ko ban san gidansu ai ban san gidansu ba ko ba haka ba in ma dai na san gidansu ma a dalilin ki dan in je in bata hakuri ba laifi bane amma dai ba wuce miki ne wai na ma san gidan ba magana dai ake ta tunda ni a matsayin namijin ki ki bani kudin ta na ajiye su to suna guri na ran da duk ta bukaci kudin nan sai dauka ni in bata kuma in yi sulhu in kuma bata hakuri malam da kai fa yake eh ina jin ka wai a rubuta masa rasid na aikin da za a masa sai ba da kuɗi. Akai haba ce ka ce aka ce ka ce ka ce a kamfani? Ya eh? eh, ka ce a kamfani? ka gaya masa nan fa eh, tsangaya ce ba ta mantan ji akwai abin da ya wuce allo da tawada ai babban eh, rasiti na rubuta masa ai Allah na wanke masa na bashi ya je ya sha to in ka yarda da Allah da ikon Allah to za a rubuta maka komai da komai in a rubuta maka bukata za ta fara biya ba matsala a den aci bai yi ba eh. allah na da wuka sai na cire metin ido na ma shi kunne na cin-cin shi jiyan kame aminu wani aci a fede shi kudi nan ba wasa ba ne ba na siyo naji a ɓaci mamire a zancen nasa dai naji ya ambaci wuka ita kaɗai na iya fahimta eh, hasala yi idan dai aka yi aiki bukata bata biya ba eh. alam ka ji dai magana wuka ko? A naji abin da na fahimta. Yana da wuka a kugunsa. Idan aiki bai cika ba, kai aiki bai bukata ta biya ba zai cire ma kunne da hanci da baki ya tafi da shi Ah, sai tsire jama'a, sai tsire. Tsire? yawwa an tsere jama'a a tsere jama'a tsere jama'a tsere a sai tsire tsire dumudumunsa sai tsire tsire a tsira jama'a garus bruza a tsira jama'a tsira kai garus bruza kai garus bruza <laughs> ne ne ne alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutumin banza mutumin wabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalla abinda ka koma kenan a bayan labai ana wai tsaya ina zuwa kalla saki tsiran nan ina zuwa ina Allah ne ce ka saki tsiran nan. Kai mun risa sajan garzali dan Allah. Ba za ka saki ba? Dan annabi kai mun risa jan garzali dan Allah. Na fi ka lalata. Ina zuwa ina zuwa saki tsiran nan nace. Sajan garzali ina zuwa. Kalla ka saki tsiran nan. To wani kafin ranka ya baci. Wai. To wai. Kalla. Tumu ban sa mutum To wai kai sajan garzali wai ni ka kama ko tsire na ka kama ne. Ku duka na kama. Allah ya tuni asirinka. kalla kaga motsin dan adam ana ni fa talla kawai na zo yi ni talla na na kawo kawai kana kare kai na a kwararo kwararo ka ce talla ka so aljanu kake wa tallan ko dan adam to sajan garzal in babu dan adam kai mai fito da kai daga wajen ai sai a ce babu kowa a ji kai kai ba mutum bane ba aljani ne kai tuhuma ta za kai hukuma ne ni babu inda aiki baya kai ni daga dan adam har aljanu aiki muke a kansu saboda irin ku marasa gaskiya muke lafewa a nan gashi Allah toni asirin ka kai bari in gaya maka gaskiya a ofis din mu hoton kai na nan an makale shi wanted ne kai to ni me nayi in nayi wani abu ba sai a gaya ba za a ce wai hoto na yana yana wajen ku kuna nema na to a gaya mun laifin me nayi a gaya min laifin da nayi au au baka san yanzu yanzu haka a cikin laifi kake dumu dumu a raliya maganar da muka yi da ke eh, na cewa zan baki jari to ita ce ta kawo to ne na ce bara na tunda Allah ya sa dai na dan iya ciku na na samu abin da na samu dangane da shawarar da na baki kuma da alkawarin da na yi miki na ce zan baki jari ko ba haka ba saboda kin ga rayuwar nan dole ne fa sai kin jajirce bangaren sana'an nan kar ki ga cewar na kawo miki jari kuma ki wasarere ko kuma ki nuna masa ya karbe domin bai baki nasa ba ma in ya gana ki fa karba zai ko ba haka ba yauwa ki dage ki yi duk abin da za ki ki samu asusun ki ki boye shi inda ba idansa ba zai kai gurin ba kin gane ko yauwa sana'a za ki samu mai kwari wacce mutane suke sau kuma wanda duk abin da yake siyarwa da kin yi ya kare ko ba haka bane yanda kuɗi za su dinga zuwa akai akai ko ba haka ba yauwa yanzu dai ni kin ga naira ɗari biyar na san kuma wannan ɗari biyar ɗin za ta ishe ki jarin duk ɗan abubuwan da ake yi na mata ko ba haka bane ba yau kuwa na san Allah da dai in kika sata kina ɗan jujjuya ta a hankali a hankali zaki mamakin abubuwan da zaki mallaka da dalilin wannan ɗari biyar dole ko ga ta kin ganta ma sabuwa <laughs> yayi an gode <laughs> madalla to ina ganin amma a shawarce wace irin sana'a ya kamata ki yi za ki yi kamata ki dan tama ba inda yanzu ba makarantu ne a nan kusa ba balle yara su dinga cincirin da zuwa su siya ko ba haka bane ba ko kuma gulli suwa zaki ne kai wannan ma dai duk kayan abin yawwa alhamdulillah Allah ya taimake ni na tuna ki dinga yin awara kawai kin ga awara tana da farin jini kuma duk inda aka ji awara ana awara to nan da nan ba a yin kwantai ko ba haka bane ba dusatta ma kin ga yawwa kin ga ma kin ga ki sai da dusatta masu awaki siya suke yi kin ga nan ma za a samu kuɗi ko ba haka bane ba yawwa tunda kin ga gurin da nake aski a nan ne ana yin awara kullun sai na siya fa to kin ga ni yanzu ai ta kwana gidan sauki na ma daina siyan tasu kin ga da na zo kika soya mun irin manya manyan nan su sutu kin gane wacce zaki ganta kamar kwai to kawai sai ki bani kina ji sai ki bani ki zuba min kamar guda goma in na ci na ƙoshi na sha ruwa alamu shi kina gama suyan nan kika tattara yan kuɗin da kika samu kin ga sai a bani naira hamsin ko <laughs> taɓa kai yaya yanzu yaya yanzu wannan ai ba za ta isa ba wannan ai ba za ta man jarin awara ba yaya to kwano zaki siya ke fada kullun ka ce wai zaka rinka cin wai guda goma to a kwanan waken na wani yanzu wannan ai ba zai isa ba to yanzu guda goma ai a madadin abincin da kike bani ne kin gaya a cikin kuɗi na kika bani ko tunda dai makarfan mijinki ya hana ki bani abinci sai na ci a cikin awaran nan ko don haka wannan tsiran naka sai na caje shi ban yadda da shi ba shi kansa abin zargi ne ga na ga wani da farfara a nan Allah sa ba kin kuka faɗa masa ba don iya shege iri-iri na marasa gaskiya mun sani bari in ji test ɗinsa kwaron kwatsa na ji ba daidai ba ɗauri ya na ji test ɗinsa ba daidai ba ne me ka faɗa masa wallahi ƙarar ka zan kai wallahi ai ai sun gam yana garin nan ba inda ya je wallahi ƙarar ka zan kai wallahi na kai ƙarar ka kwamishin 'yan sanda

Nalanci kudi na yaran. Ni wallahi da lahi ci kawai nake ba daɗi wallahi. Saboda kuɗi na nake ci. In yaya wannan ma ka fita daga lamarinsa. Da ne masa fa magana fa nake tsokanar sa ma fa nake nace masa ai kai zaka bani jari kaza kaza kaza. Yayi zagi na fa yi fa. Zagi? Eh. Akan kawai kin ce masa abun nan? Ni ai ban taba ganin mutum irin shi ba tun da nake a rayuwata. to Allah ya sauka dai ni dai yanzu kin ga yanzu kawai abin da za a kin ga ai shi ma bai isa ya ce ba za a bani ba tunda ni na bada jarin kuma kanwata ce ke kike yi kin ga kake dauka da zafi ai shi jari da kadan da kadan yake hawa yake girma ko ba haka bane ba dari biyar din nan ko gongon hudu kika siya kika dan sai mai sai fa yaji kika kai markade kin gani dusan nan ma kin gani na gaya miki dusa ana sayar da dusa awara mutane da yawa zaki mamakin wani zaki ji mutumin da ya mallaki yanzu miliyan 100 in aka gaya miki da abin da ya fara sai ki mamaki kasuwanci shi ai dama fata ake yi Allah ya sa albarka a ciki ko ba haka bane ba ba yawa ake nema ba kuma duk mutumin da zai fara sana'ar da bai sani ba ai kamata ya fara da kaɗan kada ya zira jiki ko da isassun kuɗin ne da shi to ya fara jarrabawa da karamin kuɗi kin gani a hankali a hankali yana wayewa yana samun ilimin abun to kin ga daga baya in ƙara jarin ma zai yi sai ya ƙara kin gani yanzu yanzu in haka ne kaddara ki ce dubu biyu za ta yi misali to in na zo na baki ba sani kika ba kika zo kika jibga ta da yawa kuma ta zo ta kwanta ba komai na duniya a sannu a hankali ake wansa. don haka abin da nake so da ke ne kwaya ɗaya in ya zo ki gaya masa za ki fara don kada ki zo ki fara kuma daga baya zo ba da matsala ya hana kin ga an karbi ɗaya ba ta gyaru ba to Allah ya taimaka na tafi to yanzu yau din zaki fara ko kuma sai a ya sai gobe goben fara yadda kuma ta kasance to Allah ya taimaka amma fa ina jin kuɗin nan da gar idan zai su za su jarraba ki je ki sai gwangwani kai ma kai da zaka bani ko 1200 ɗari ce ko dubu hamsin ya sai ka ɗauko ɗari biyar ka baya. To ki bari in na fara samun waka ina datse mutane kai ba aski ba sai. Ah. <laughs> Ya <laughs> yi da abin dariya. <laughs> Allah ya rufa asiri. Kyautatawa tana cikin farin ciki. Ka je ka aje ta wani gidan daban don ban san ga abin da raina zai ɓaci. Ai in dai wato matsala ce ta sanyi na mata to femi kiya shine take yanke. matukar mata sun yi amfani da shi to duk wani abu da yake shigar mata yake ba su matsala to a wannan maganin in Allah ya da magana ta riga ta zo karshe za a iya zuwa babban ofishin BF Suma da ke lamba 7 Khadija House a nan titin Zaria Road ko kuma ofishin su da ke lamba 99 Ibrahim Tayo Road ko kuma a tuntuɓa lambobin waya kamar haka domin samun ƙarin bayani a gaya mutum yadda zai amfani da shi da kuma sauran abubuwa na sinadarai da mata za su yi amfani da shi da kuma maza duk mai matsala wadda ta kasa samun ciki ko ta haihu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 uku shida biyar biyar biyu biyu sifili biyu. Hansai Hansai, kan Hansai, ina kai ki. Ni fa a duniya ba abin da yake min daɗi irin in zo in saki a gaba. Na kalle ki kawai sai in duk wata damuwa ta duniya ta kawo. Hmm. ai dama haka zaka ce sa zangar zali kai dama baka tashi zuwa gurin mutum sai san da kaga dama wato sai ya kamata ki fahimci irin aiki na. mu 'yan sanda wakilan al'umma ne aikin al'umma muke ba mu da lokacin kanmu muna ina muke kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu kullum fatakar kenan wannan dalilin yasa ba ni da lokaci yanzu ba gashi da na samu hutun nan na kasa komai na garzayo na zo ba Ani ban san kuna aiki ba. Kwamishinan 'yan sanda CP Muhammad Wakili shi na san yana aiki. Hmm? Singam. Hmm? Ba ku ba. Hansai, da Allah dan hmm? aje maganar Singam. In sa hankali na eh, ya dawo jikina. Ai ana yin maganar Singam sai in ji hankali na ya tashi. Saboda ya daidaita mana sahu, eh, amma yanzu abubuwa sun daidaita, amma dai aje wannan shafin. Ka tsorata kenan. tuntuni duk mun shiga mu wato gaskiya ne abin da nake so ki fahimta hansa kin gani na hatta matata da take a cikin gidana ba ta taba gani na gaya haka ba a cikin uniform ba sai ki ni fa gaskiya kana bata min rai ya maza ka zo kofar gidan mu ka ringa min maganar matarka matarka matarka ni gaskiya ba na so me na ɓacin rai har sai to kuma saboda Allah kuma sai ka zo kofar gidanmu ka dinga mun magana wani matanka matanka ni gaskiya ka daina min irin wannan to kin ga in dai wannan ne ki rufe shafin an daina ai ai baki dai da kike so haka za a Allah eh, gasa samun aya a hannu ita fa kullum a bani bani take wallahi haka ni yanzu gaba ɗaya ke ce lissafi to ni ka san ma wani abu ni fa dama abin da yasa ban yadda ka zo gidan mu haka gai da su umma ba ni fa dama saboda wannan mata taka ni shi ya sa ma amma yanzu ni da a ce gayan ka na same ka ai da tuni ma an wuce gurin <laughs> au haka abin yake mm. <laughs> to inda wannan ne ai baki da matsala ai ni in sabatta zuwa ta ma kike so ai baki da damuwa eh Allah ah tintini ai ni yanzu ke ce kawai lissafi na to ni dai ba zan ce ba kuma ban ce ba da garzali amma an kaga hakan ya fi alheri to menene ba komai to arama ina nawa ka san me nauyi ai duk gaggawa gozo mata bari a yau ko abin nan ciniki bai fada ba kuma kai ni ba ma wannan ba ka zo ka kawo min wasu zaburarrun mutane yanzu saboda Allah da irin waɗannan mutanen muka yi magana da kai Hmm? mutum ya zo yana ce min zai zara wuka zai yanke hanci zai yanke kunne kawai wai in ba a yi masa addu'a ta karɓo ba addu'an nan ai ba mu mu dai kawai mu yi ta Allah ne mai karɓa ko to lokacin da ya mun wannan zancen inda sun fahimci halin da nake ciki wala Allah da da dariya za su yi mu fitsari ne kawai ban ba gumi ko ta ta ta hulun ne ya dinga karyo mu kuma yanzu ka zo ka ce wai wai wai ka zo karɓar ka san ka ai sai ka bari cinikin ya faɗa tukunna arama to wai ita motar haya ina ruwanta da wani da wani kowa ma dauka take yi a wani lokacin a tantance din yana da kyau kaga aran ma harkan nan fa yin ta za a yi su ma waɗancan din da kake ji da kai kake gani kake ta jin sunan siyabin su ma haka din ne duk barazana ce haba aran ma me zai wani tsorata ka eh yanzu barazanar da kai ta kai maka har cikin sai ɗuruwa ita zaka ci gaba da yi eh, abin nan fa dukkan barazana ce duk buge ne da haka kai ma zaka samu ka tafi sunan kai fita haba aran ma to amma ko da dai za a yi abin nan ka san irin mutanen da za ka dinga kawo don wayan don wannan bagwaran ka san su ba hankali ne da su bagwara wannan akan kuɗi ba abin da ba abin da ba za su iya yi ba yanzu in ya kawo kuɗaɗen nan na zo na masa addu'a nan aka samu akasi ta ɗan jinkiri ya zo ya dinga yanke mu ƙauri ni ƙauri ba ƙauri ba kana ji ha agara ya ce zai yanka ya tafi da ita malam tinji ba wani abin da zai faru ba komai da hakan za a kwaci kai to kuma su ma kenan Eh yanzu aka kawo maka madan ojubo ya za ka yi ita ba za ta yi ketarowa ta shigo nan ba ma sai ta ɗauko irin nan mai ɗaukar abu mai nauyi an zo an ji an dire ta kan naman biri take yi naman biri take sayarwa ita ce tinjin ma tunjin din ma to kuma kowanne ai kawa zai a rama wata rana kawo dan daudu wata rana ka karo wanda a ka barawo kowanne sa'a zaka bashi han sai in miki mai gaba daya matan nan fata wajen da kike gani ni fa kwaran kwatsa maleji nake da ita mace kullun cikin haka ba ta da aiki sai ba ni ba ni ba kwanciya in na shiga gidan nan gaba ɗaya ban da nutsuwa kin ga kuya sai in eh, tsaye da hankali na akan ta to shikenan Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi to ka san menene kuma maganin nan da ka kawo min na ji jiki na yi wasai tangaran baka ji yadda nake jin karfi a jikina ba yanda ka san na hau doki a to alhamdulillah ai wannan kaɗan kenan daga cikin aikin bf suma in dai kina amfani da magungunan bi suma kai a cikin a cikin garin kuma sai kin fita daban in kika wuce nuna ki za a rinka yi yadda jikin ki zai yi kyau ki shar maganar rashin lafiya kuma ke da shi sai dai ki gani a tv to gashi daga fara sha bai ma fa kare ba kenan ba ki da damuwa ko ya kika canji a jikin ki ki mun magana za mu garzaya in ma ta kama a caje ki su suna da na'urar da za a caje ki a ga abin da ke damin ki gaba daya a zube miki magunguna to Allah ya sa mm. gaskiya na ji daɗin maganin nan ni ma kuma saboda haka insha Allah zan ci gaba da yaɗa wa kawaye na <laughs> ka san me ai ni mamaki nake yi wai a ce ɗan sanda ne zai kawo magani da zan sha wasai daram a na. wai ke mu kika ɗauki ɗan sanda ne to akwai wanda yake ɗan sanda buƙatar lafiya mu da muke aiki na kiwon lafiya aiki muke mai gaba daya duk duniya ba wanda bai da buƙatar maganin bi'ar suma duk duniya duk wanda ya amfani da maganin bf suma sai ya ga bambanci bf suma ko bf suma sarki eh. Allah ya taimaka amin ya Allah to shikenan nagode yawa to amma dai fa maganar zuwa gaida su umman nan na ce da kai insha Allah zan iya kama mata sama da dozin kai masa addu'a a tafi business ka san maganar da zaka faɗa in maganar mata ce ka san ta tana nan kar ka sa ta jiyo ka ka zo ka jaza kwaba ta ruwa hmm? ana son abin da za a samu a kai mata kuma in kai abin ta sa kafa ta yi wance kali da shi Aramma, idan baka kaiwa ba abin da za ta iya yi samun ka shine ci gabanta idan baka samu ba ba ba za ta zauna ba sai dai kawai gari ka gaba kowa wannan fa shine rufin asirin mu Aramma. Oh, kana ina human leader a tsaya ai sabgan nan dan Allah ni abin da nake so kenan kana ina human leader gani sabga za a yi ta gaba ɗaya ka sa jiki yi sanyi wallahi maganar karuwa barawo dan daudi eh, abin nan a ajiye su za a yi abin da ya samu kuma magana kaso da kake magana kai da ne maka babban tanadi a <laughs> ne maka babban tanadi to a haka nake son ji zance yayi amma da ka bullo mun da wani zance akwai rubutu da ne na addu'o'i sosai a ciki kuma na farin jinin mata ne <laughs> arama eh, dan na san kai a duniya ba abin da ka fi so irin nisa'i kware ina son mata amma eh. biyu za a hada mun da addu'a kuma da abin da zan sa aljihuna na gama yin bukin din inda za mu tafi kuma fati fa zan tafi ah, kar ka manta ba almajirai ne da ni dozin dozin ga matan nan tun abin da abin aka dan samu aka aka sayar da su ai za ka samu lada a rama ladan nan ina son shi amma haɗa mun guda biyu sabira tana can tana jira na za mu je unguwa ne na ga saburan nan ma nan nan ka zo ka ce ka je ta ka da ba don addu'ar da ne maka ba da za ka samu kanta gaskiya a ranmu ni dai kawai abin na tsaya a yi shi gaba dai kawai kadda ka fara abu kuma zo a fara samun matsala a ba za a samu matsala ba ka je kai ta kawo su eh tunda yan siyasa sun gagara danga kawo gwarawan na san yanda zan yi da su to shikenan kowa ma eh. kawowa zai yi aka kawo kowa da a ranma idan na zo bana so sai an tsaya an bata lokaci a mulmulo a kandamo a kandamis in ji nauyi a jiki nan fita ba matsala risho na da kananzir na da ashana ta duk da su zai amfani a soya a warasiyar kuma a ce ba kasara na za'a ba saboda haka shi da baki jarin aure sai baki risho in gawayi zai siyo miki iso miki gawayi ya baki kayan eh, da zaki zabarbala ya baki samai da sauransu saboda haka ba zai wannan salon sata ne an baki 500 kuma an ce za a yi sana'a cikin gidana sai ki gaya min ta inda za a yi 500 ce jarin aure kuma ba tare da an cuce ni an ce zalina ba gaya min sani ka fara shaye-shaye kenan a cikin gidan nan mu gani ta za ka yi ka fara koyar shaye-shaye a cikin gidan nan sani wannan maganin maye ne ha baya hansi dan mun tarfin almajiri ba sa'an ka bane ka fita ka shi ba sa'an ka bane ba ha baya hansi ni fa dan mun tarin nan ban ga aibin sa ba wai me aibin sa ne mutumin nan yana kawo mini magunguna yana taimaka min hatta fa karatun sallah ba iyawa ne ba fa shi yake taimaka min da wasu abubuwa na addini ai sun gam yanzu ba wani dan sanda da baya shakkarsa ka ce zan yi abin da raina yake so gabon da nake so hmm. zan taka rawa ta in ɗebo shoki yadda raina yake so babu wanda ya mun yana taba ni zan kyara eh. zan ce to ni ma fa ga akwai eh. akwai da zan jan kai gaya amma sai ka tara <laughs> saboda shi din ma in ya kama ka kai eh. laifi shi ma fa jikin naka ne zai gaya ma magana ta gaskiya ai ba wani laifi nake yi ba hmm. laifin me na yi to shi kenan mu yanzu za mu shiga cikin laifin